yana husuma tsakanin shi da wasu mutane to hakika sulhu zai samu tsakanin shi da wasu mutane amma me wani lokacin baƙin ciki ne da ɓacin da wahala da fitina za ta samu wanda ya gaina husuma wani lokacin husuma wani aiki ne zai ɓaci mutum ya gaina husuma don tana kawo hassada hassada kuma tana ɓata aiki duk wanda ya gaina husuma da sarki zai samu farin ciki da abin da zuciyarsa za ta ji daɗi kuma zai samu watan galaba akan makiya husuma mutum ya gaina mujadala a cikin ayoyin Allah ko ana hujjatiniya tsakanin shi da wasu mutane yana nuna cewa lallai zai yi wani abu wanda cikinsa akwai zargi a mutanen da suke su a wajensu ba masoyan Allah ba ne ba masoyan annabi ba ne ba masoyan gaskiya ba ne zai zama abin zargi a gare su saboda duk mutumin gaskiya mutumin da yake aikata gaskiya a wannan zamanin namu abin zargi ne abin ki ne jama'a muna yi makuwa fatan alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakmalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi